yanwa uwa barkanmu da sake haduwa a sabon bidiyo. A yau na zo muku da wani application mai matukar amfani wanda yake da suna Muslimuna. Wannan application din ya kamata kusan duk wani musulmi ya mallake shi saboda matukar alfani da yake kunshi a cikin wannan application. Kai tsaye idan muka shiga cikin wannan application kamar yadda kuke gani akwai wasu abubuwa da farko da nake so nuna muku dalla dalla. Farko idan kuka kalli saman nan inda aka nuna hoton hannu guda biyu kamar mai addu'a da alamun carbi da sauransu. So wasu abubuwa ne wanda nake so zan muku bayanin su daki daki amfanukan su da abubuwan da suka kunsa a cikinsu kai tsaye da farko idan muka shiga cikin gurin da aka sa du'a ma'ana addu'a kenan idan muka shiga to a nan gurin za ka iya samun duk wani nau'ikan addu'o'i da duk wani musulmi yake bukata na kowane lokaci da kowane yanayi ya tsinci kansa duk akwai wannan kalolin addu'o'in a ciki sai abu na biyu shine hadith shi kuma wannan gurin hadith din za ku ga duk wani irin manyan littattafan hadisai har guda goma sha biyar duk akwai su a cikin wannan gurin hadisan so sai abu na gaba kuma shine azkar shi kuma wannan azkar din ya kunshi ya maganan azkar da ake yi da safe da yammaci ma'ana azkar wanda ake yi so mutum ya yi da bayan sallah asuba da kuma wanda mutum zai da la'asar so idan kuma ka zo ka danna gurin setting ɗinnan kamar da kuke gani zaka iya zaɓar gurin rubutun azkar din ya koma rubutu na turanci haka idan kana so ya koma arabic kana koma za ka iya mai da shi arabic sai abu na gaba idan ba za ka iya karanta azkar din ba so za iya zuwa gurin download azkar audio din nan idan ka danna kan Evening komonin za ka iya downloading dinsa ni na already na riga na downloading din muryar wanda da na danna kan alamun play din nan zai karanta min duk azkar din ɗaya bayan ɗaya yadda zan iya bi ko da ba zan iya karanta ba hannima in samu damar karanta sai abu na gaba shine kalanda. A cikin wannan application din zaka iya samun kalanda wanda a ciki ta farko kun ga hijira ce sai kuma zaka samu Gregorian kalanda so wannan shine sai kuma abu na gaba shine tasbih so wannan tasbih shi kuma wasu rukunan azkar ne musamman ma da ake bayan an idar da sallar salloli na farilla haka so duk wa'annan kalolin azkar din zaka iya amfani da shi ka irga sai abu na gaba sunayen Allah subhanahu wataala guda ɗari ba ɗaya wanda a ciki zaka ga bayanansu da turanci sannan abu na gaba shine quiz ma'ana jarrabawa wannan hanya idan ka kunna data wayarka zaka ga sun baka tambayoyi wanda ya shafi addinin musulunci wanda ta nan za su gwada ka ka gano iliminka sai sai kuma bangare na ƙasa na inda aka sa home a ƙasa za ku ga na gaba akwai alkur'an wanda kur'ani ne azp sitin wanda ta wannan application din za ka iya playing ɗinsa ka saurari karatun kur'ani ta hanyar muryoyi daban-daban na makaranta sai kuma lokacin sallah shi ma gashi nan kamar da kuke gani duk za ka ga lokacin salloli gaba kiɗa sai kuma abu na gaba kibla wanda idan ka ba da location ɗinka za ka iya ganin inda yake daidai alƙibla alƙibla a inda kake ko da ka bata baka gane ina ne alƙibla ba so wannan shine yan waka kumanta da subscribe da channel dina da following dina da kuma liking bidiyon da sharing dinta domin yan uwa su ma su amfana nagode sosai sai mun haɗa bidiyo na gaba